نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على ربي يوم تندم الدهر الغالبون ولو ضعفت آراؤهم يا وأملا لك الحمد والشكر المسرد دائما فلم يخش من يلجا إليك توكلا صلاة وتسليم على طه أحمد صلى الله عليه وسلم وآل أصحاب ومن كانوا مرسلا اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولي الألباب إخواني في الله السادات والعلماء وجميع الدكاترة والفلاسفة أقدم لكم تحية الإسلامية المباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته وكنتم على شفا غفرة من النار فأنقذكم منها يبين الله لكم عاداتي لأنكم تفلحون لأنكم تحتدون صدقك هو من مسلمي الله سبحانه وتعالى وانا آياته فلا تنا قال كوف فمنا آه. وانت مولانا الشيخ إبراهيم إنياس رضي الله تعالى عنه تكسرتي كيعك تهوان الله سبحانه وتعالى يتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفضلوا بمعنى من يقول إجيان الله سبحانه وتعالى kan musu keta. wanda amma a yanzu za ka ga wasu 'yan ɗariƙa ne kuma 'yan tijjaniya 'yan faida amma za ka ga cewa suna ba sa wuko da wannan haɗin ladan ma'ana suna ganin bambanci tsakanin wayanda suke da matsala da su a cikin fugo domin nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa nasu bi da jami'an al'amari ne wanda mulana shek ɗaya inda suke yi wanda kowa inda yanzu su suna ganin ba za su iya kalma wa'anda ba gidan su ɗaya ko su ji abin da suke cewa ba ko su ga musu ziyara ko su tsaya su fita kansu ba saboda sun samu matsala a furo amma mun duba za mu ga abin da ya haɗa mu usul mu ya fi abin da ya raba mu ƙarfi domin usul mu abin da ya haɗa mu shine kalmar la ilaha illallah kuma da 'yan izala da 'yan shi'a da 'yan ɗariƙa kowa yadda da wannan kalma ta la ilaha ba, amma ɗinmu su ne akwai matsala kowa da shi fahimta da za a yaƙi da misali da 'yan ɗariƙa da 'yan izala duka za a taru ne a yaƙi domin a ɗaukaka kalmar Allah amma an shigo gida sai a musu nasiha to ku da kuke kaza ba daidai ba ne amma ba shi zai hana mu gaskiya a bakin su ba domin gaskiya ana jin ta a bakin kowa kuma da ɗan ɗariƙa ɗan izalar da akan kama kowa ziyara domin maulana a shekaru ibrahim iyas mun duba gajiyar lauta da anhu to shi hau wanda ba ma musulmai ba su ma haɗa usul tare ba ina ta musu ziyara ya ce wa gadar ta audani wa ahali wa a ajubul fala lam ashku kaddu kalala yes ya bar iyalan shi da gidan shi da komai nashi tafi garurukan ƙasa to da ya fita gurin yan izala ya ce zo yana musu nasiya ko ina wurin kafirai wanda ba ku su ma yadda da musulunci amma yana kai musu ziyara to ina ga da addinin mu ɗaya kalmar mu ɗaya kalmar mu la ilaha illallah Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma idan saboda usul abubuwan da suka haɗa mu ko idan usul sai mu nuna bambanci tsakaninsu domin koyi da mallan mu a da Ibrahim Niyas radiyallahu ta'ala anhu sama zuwa ga wanda kuka fi sani da yawan um, mun gode kuma mun ba ka dama ka faɗi abin da kake dauke da shi lokaci guda kuma muna muna godiya ta musamman da kaje ka girba ma uh, shahananmu da mahaifanmu sannan lokaci guda kuma muna muna da waɗanda suke kokari na yawo da yau daga wuri zuwa wuri Allahu a'lam bi muradin bi zalika amma nan muna muna zaune ne ƙarƙashin jagorancin shehananmu waɗanda su suka shayar da mu sannan kuma muna tafiya ne ala basirake muna tafiya ne babu waiwaye saboda mu almajiran shehana ibrahim da kaurari kamar an ba da dama yanzu ni da nake coordinating wani shahararren wanda bai kan hanya na akwai wahala ya neme ni ya ce in ba shi dama ya yi wa wani waliyan magana amma ta cikin yaushe sai wani su su juro yaushe ya zaunar da shehananmu ya nemi su wazi wannan ba daidai ba ne wannan ba daidai ba ne masu yawon da lokacin da shan ya bayyana su mutane gifted child din suka zaci nasu ne suka yi ta suka yi suka yi da suka zo suka gano yana dauke da abin da ba shi ne ba sai suka yi masa eh, mana saboda haka yanzu masu yawo da yaushe su san inda za su kai yaushe nan ba yaushe ba ta ciki ko o oh, shek ya tafi a hankali وبارك المدرك a رايك من المطلع بالله الذي فابونا مجاجي منا مدنا أدبان سوء إذن لي سوء بايا سنة سنة كسوء كهراني بولا سجدة لكتا da izinin su muke tafiya kuma ba dan wannan izinin nasu ba da ko ba haka za mu ba da izinin su muka fito to yashin za mu suna zaune a yi smuggling please take care of the one smuggling a yi smuggling wani mutum ko yaro ya zo la ilaha illallah muna tafiya ne ala basiratu mu ba mu ba makaki bai ga shahararmu ku dubi su da kyau ba su ba makaki ba saboda haka an yi na farko an yi na ƙarshe matuƙan muna coordinating ba a sake samun wannan kuskure da za a zo a sa shi wa gaban ana cewa ye eh, wato da izalatu da tarika abu ɗaya ne abu ɗaya ne mun gode maka kuma muna fata Allah ya bai da kai kayan mu an jima amin wassalamu ala rasulillahi amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. A bidiyo ne ga nan wanda na sa muku na zaki MS Ali da shi da Sheikh Aminu Sufi a ɗakin taro da ke masallaci babban masallaci na birnin tarayya Abuja a inda aka samu wani ɗan clash tsakanin shi Zakir MS Ali wanda aka fi sani da Young Sheikh da kuma Sheikh Aminu Sufi a inda shi Sheikh Aminu Sufi ya tuhumi Young Sheikh da cewa Young Sheikh turo shi ake yi yana zuwa gaban mutane manya-manyan malamai shehunai waɗanda ma yana ganin bai kamata a ce yana tashi yana magana a gabansu ba ana turo shi don ya cusa musu magana ko ku ya musu a wani ko ya musu wa'azi ko ko a ya cusa musu magana da za ta iya kai ga tunzura su ko ta ɓata musu rai inda shi kuma zakir ms ali kamar yadda kuka gani a bidiyon yana magana ne akan haɗin kan al'ummar musulmai da tsakanin ƙungiyoyi mabambanta akan a haɗa a riƙe igiyar Allah ɗaya inda zakir ms ali yake janyo aya yake cewa wa tasimu bi jami'an wala tafarraqu a to ga dai bidiyo nan kun kalla cice kurse dai ya ci gaba da gudana a sashen kafar sadarwa ta zumunta musamman facebook inda wasu suke ganin kwatakwata a ra'ayinsu a yorkshire bai nuna tarbiyya ba a wannan tashi da yayi yana magana a cikin waɗannan manya-manyan malamai inda wasu suke ganin kuma kawai dan dai an ga yaro ne yana da karancin shekaru kuma da yawa daga cikin magabata ma akwai wanda sun fara harkar da'awa suna da ƙarancin shekaru inda wasu kuma suke gani a'a Yakshak bai nuna tarbiyya ba bai nuna ladabi ba A da yin wannan magana nashi saboda ita magana kowace magana tana da muhalli da lokacin yin ta kamar yadda wani babban malami ke faɗi cewa ushi kafin na damar kalamar bi satin, in kunta lil muslim an shafiqa yace la tagfilan sabab al kalam wa waqtahu wal kayf wal kamal makanu jami'a cewa yana maka wasiya wajen tsarin zance da abubuwa guda biyar ka zamanto in ka kasance mai ainihin ƙoƙarin an san eh, nasiha a wurin mai nasiha da kuma tausayi yake cewa kar ka shagala a lokacin magana da dalilin magana saboda kalama waqtahu dalilin magana da kuma lokacin magana da kuma walkaifa yadda za ka yi magana walkam da kuma adadin da za ka yi magana wal makanu jami'a da kuma wurin da za ka yi magana shi ma kada ka rabkana da shi wasu suna ganin kuskuren da ms zaki a eh, eh, yorkshire kenan ya yi na rashin duba da ainihin mizanin da ya kamata ya magana ya zo kawai yana magana a yadda ya ga dama a cikin mutane wasu kuma suna ganin a duk da haka ko duk da dai yayi wannan magana bai kamata a ce an mai haka ba idan ma wani abu ne ya kamata ne a same shi personal a tattauna da shi a nuna mai kurakuran shi to ba mu sani ba ko kuma mai hango akan wannan al'amari da ya faru a wurin taron maulidin maulana sheikh ibrahim ya sadu allahu ta'ala anhu duk mai wani ra'ayi wanda yake zai tattauna yake so ya isar zuwa ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi yana iya rubuta mana shi a sashen comment a daga nan da yi muke ce muku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.